بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة الشورى أن سوكر دايتا أماكا daga manufofin surar bayanin cikar shari'ar Allah da wajabcin biyayya gare shi da jan kunne akan saba masa. Tafsiri Hamim Sin Qaf Hamim Ayin Sin Qaf bayanai akan ire-iren waɗannan haruffa ya gabata a farkon suratul Bakara. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم irin wannan wahayi ne ake yi maka ya annabi Muhammad da kuma waɗanda suke gabaninka daga annabawan Allah Allah wanda yake mabawayi cikin kamun da yake yi wa maƙiyansa kuma mai hikima cikin gudanarwarsa da halittarsa له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم نالا نشيكا داي ابن ديكي تكين سموي اسي هلتر سني ملكين سني قدانر وسني كما شيني مدوكا كي سا دمس اين سا دكما بواير سا كما ميقلما ازاتين سا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم سبو saboda girmansa madaukakin sarki سميه tare da girmansu da ɗaukakarsu sun kusa kecewa a saman ƙasai, mala'iku kuma suna tsarkake Ubangijinsu suna girmama shi, kuma suna gode masa da ƙasƙantar da kai da girmamawa, suna neman gafarar Allah ga mutanen ƙasa, ku saurara, haƙiƙa, Allah shi ne mai gafarta ma wanda ya tuba daga cikin bayinsa, kuma mai jin kansu. والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل waɗanda suka riƙi gumaka koma bayan Allah suna jibintarsu suna bauta masu koma bayan Allah to Allah yana nan yana jalansu yana rubuta ayyukansu kuma zai saka musu da su kuma kai ya wannan manzo ba wanda aka ɗora wa kiyaye ayyukansu ba ne, ba za a tambaye ka akan ayyukansu ba, kai ɗan saƙo ne kawai. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير kamar yadda muka yi wahayi ga annabawa a gabaninka ya kai wannan manzo haka kai ma muka yi maka wahayin alkur'ani balarabi don ka gargaɗi mutanen makka da waɗanda suke gefenta daga garuruwan larabawa sannan mutane gaba ɗaya kuma ka tsoratar da mutane game da ranar alkiyama ranar da Allah zai tara mutanen farko da na ƙarshe a fili guda ɗaya domin yi musu hisabi da sakayya. Babu shakka cikin afkuwar hakan, kuma mutane sun kasu gida biyu a wannan ranar, wasu a cikin aljanna su ne muminai. wasu kuma a cikin wuta su ne kafirai. Walau sha Allahu la ja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير da Allah ya ga damar ya sanya su su zama al'umma ɗaya a kan addinin musulunci da ya sanya su hakan ya shigar da su aljanna gaba ɗaya sai dai hukimarsa ta zartar a kan shigar da wanda ya ga dama a musulunci kuma ya shigar da su aljanna waɗanda suka zalunci kawunansu da yin kafirci da sabon Allah ba su da wanda zai jibinci lamarinsu ba su da wani mataimaki da zai tseratar da su daga azabar Allah. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير kawai dai waɗannan mushrikai sun riƙe wasu koma bayan Allah majibinta lamarinsu suna son su amma Allah shine abin jibinta na gaskiya waninsa baya amfanarwa baya cutarwa kuma shi ne yake laya matattu don ya musu hisabi da sakayya babu abin da yake gajiyar da shi madaukakin sarki وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب يا كو متاني duk abin da kuka yi saɓani a kansa na tushen addininku ko rassansa, to hukuncinsa yana ga Allah, sai a koma ga littafinsa ko sunnar manzonsa, wannan da ya siffantu da wannan siffa shi ne Ubangiji na kuma gare shi na dogara a cikin al'amurrana gaba ɗaya, kuma gare shi nake komawa da tuba. فاطر السماوات جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله ne mahallicin sammai da ƙasai ba tare da ya kwafa a wurin wani ba ya sanya muku mataye daga jinsinku hakan nan ya sanya raƙuma da shanu da awaki da tumaki jinsin su biyu, maza da mata, domin su yawaita duk saboda ku, yana halittar ku da abin da ya sanya muku na mataye ta hanyar aure, kuma yana raya ku da abin da ya sanya muku na dabbobin ni'ima daga namansu da nononsu, babu abin da ya kama da shi a cikin halittarsa. kuma shi mai ji ne ga maganganun bayansa mai ganin ayyukansu babu abin da yake kuɓace masa kuma zai saka masu akan ayyukansu idan alheri ne su samu alheri idan sharri ne su samu sharri له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم أولن سنة كدي مبودن تسكر سمي دك أسيسكي yana yalwata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa don ya jarrabe shi shin zai gode ko kuwa zai butulce kuma yana ƙuntata shi ga wanda ya ga dama don ya jarrabe shi shin zai yi hakuri ko kuwa zai ji haushin abin da Allah ya ƙaddara haƙiƙa shi masani ne akan komai babu abin da yake buya a gare shi na maslahar bayinsa. Shara'a lakum min addini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب ya shar'anta maku daga addini irin abin da ya umarci annabi Nuhu da ya isar da shi, da aiki da shi, da abin da muka yi wahayi gare ka, ya kai wannan manzo. kuma ya shar'anta muku irin abin da muka umarci annabi Ibrahim da Musa da Isa su isar da shi, da aiki da shi wanda a takaice dai shi ne ku tsayar da addini, ku bar rarrabuwa a cikinsa abin da kuke kiran mu mushrikai zuwa gare shi na kaɗaita Allah da barin bautawa waninsa ya yi musu girma. Allah yana zaɓar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya datar da shi ga bautarsa da yi masa ɗa'a kuma yana shiryar da wanda yake komawa gare shi da tuba daga zunubansa. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب kafirai da mashirikai ba su lallaba ba sai bayan da hujja ta tsaya a kansu da aiko annabi Muhammad zuwa gare su kuma rarrabuwarsu ba ta kasance ba face sai don zalunci da ƙetare iyaka ba don abin da ya rigaya a cikin ilimin Allah na zai jinkirta musu azaba zuwa wani lokaci iyakantacce a wurinsa ba shi ne ranar alkiyama da Allah ya musu hukunci a tsakaninsu ya gaggauta musu azaba sakamakon kafircewa Allah da ƙaryata manzanninsa hakika waɗanda aka gadar musu da attaura daga cikin yahudawa da injila daga cikin nasara bayan magabatansu kuma bayan waɗannan mushrikan suna cikin rudani da shakku game da wannan alkur'ani wanda annabi Muhammad ya zo da shi suna ƙaryata shi. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ۖ الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير kai kira zuwa ga wannan addini miƙaƙe, kuma ka tabbata a kansa gwargwadon yadda Allah ya maka umarni kada ka bi soye-soyen zukatansu na banza, ka ce yayin jayayya da su, na yi imani da Allah da littattafan da ya saukar wa manzanni, kuma Allah ya umarce ni na ya hukunci a tsakaninku da adalci. Allah da nake bauta mawa shi ne na da ku gaba ɗaya, ayyukanmu namu ne, na alheri ne ko sharri, kuma ayyukan ku naku ne, na alheri ko sharri. Babu sauran wata jayayya a tsakaninmu da ku bayan hujja ta bayyana. hanya ta fito fili Allah zai tare tsakaninmu da ku gaba ɗaya kuma gare shi ne makoma take ranar alkiyama ya saka wa kowannenmu da abin da ya cancanta da shi a lokacin sai mai gaskiya ya bayyana daga mai karya wanda yake daidai da wanda yake kan barna. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ودن دسكي yin jayayya da a cikin wannan addinin da aka saukar wa annabi Muhammad bayan mutane sun amsa masa, waɗannan masu yin jayayyar hujjojinsu batattu ne, kuma a ƙasa suke warwas a wurin Allah da wurin muminai, ba su da wani tasiri, kuma fushin Allah ya tabbata a kansu saboda kafircinsu da ƙin gaskiyarsu, kuma suna da azaba mai tsanani tana su ranar alkiyama. Yayin da Allah ya bayyana ɓacin hujjojin kafirai, sai ya bayyana tushen hujjoji masu inganci. waɗanda musulmi yake kafa hujja da su su ne alkur'ani ya ce الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب الله shine wanda ya saukar da alkur'ani da gaskiyar da babu kokwanto a cikinta kuma ya saukar da adalci don yin hukunci a tsakanin mutane da adalci alƙiyamar da waɗannan suke ƙaryatawa za ta iya kasancewa a kusa, kuma abu ne sananne cewa duk abin da zai zo to a kusa yake. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد waɗanda ba yi imani da ita ba suna ta neman a gaggauto musu da ita saboda su basu yi imani da hisabi ko sakayya ko lada ko uquba ba waɗanda suka yi imani da Allah suna tsoronta don tsoron makomarsu a cikinta kuma sun sani sani ne yaƙinin cewa zuwan ta gaskiya ne babu shakka a cikinta ku saurara hakika waɗanda suke jayayya game da tashin alkiyama suke husuma a kanta suna cikin ɓata mai nisa da kaucewa gaskiya. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء allah القوي العزيز rangwame ne ga bayinsa yana azurta wanda ya ga dama sai ya yalwata masu arzikinsa ya ƙuntata ma wanda ya ga dama gwargwadon yadda hikimarsa da tausayinsa suka hukunta shi ne mai ƙarfin da babu wanda yake galaba a kansa mabuwayi wanda yake kama makiyansa. من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب duk wanda yake son ladar lahira kuma ya yi kyakkyawa ɗaya a ninka ta goma har zuwa ninki ɗari bakwai zuwa ninki mai yawa wanda yake nufin duniya kadai za mu ba shi iya rabonsa da aka kaddara masa a duniya kuma baya da wani rabo a lahira domin ya fifita duniya a kan lahira أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ko waɗannan mushrikan suna da wasu alloli ne koma bayan Allah waɗanda suka shar'anta musu abin da Allah bai musu izini a shar'anta shi ba na yin shirka da shi da haramta abin da ya halatta da halatta abin da ya haramta ba don lokacin da Allah ya sanya na yin hukunci a tsakanin masu sabani ba da kuma cewa zai jinkirta musu zuwa ga wannan lokaci da ya yi hukunci a tsakaninsu hakika waɗanda suka zalunci kansu da yin shirka da sabo suna da azaba mai raɗaɗi tana jiran su ranar alkiyama. Tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير يا kai wannan manzo za ka ga waɗanda suka zalunci kansu da yin shirka da saɓon Allah suna tsorace da uquba saboda abinda da suka aikata na laifi kuma uquba sai ta same su babu makawa tsagwaron tsoro wanda babu tuba a cikinsa ba zai amfane su ba waɗanda suka yi imani da Allah da manzaninsa. kuma suka yi ayyuka nagari. suna kan kishiyar abin da waɗancan suke kai suna cikin gonakin aljanna cikin ni'ima suna da duk abin da suke so a wajen ubangijinsu na ni'imomi kala-kala waɗanda ba sa yankewa har abada wannan shine falala babba wadda babu falalar da ta kaita. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور waccan bushara mai girma ita ce busharar da Allah yake yi wa bayansa ta hannun manzansa ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuma suka yi ayyuka na gari, ya kai wannan manzo ka ce ni ba na neman wani lada ko sakamako akan isar da sako sai sakamako ɗaya wanda amfaninsa gare ku zai koma shine ku so ni saboda kusanci na a gare ku duk wanda ya aikata kyakkyawa to za mu ninka masa ladansa lada ɗaya zuwa goma Haƙiƙa Allah mai yawan gafara ne ga zunuban wanda ya tuba daga cikin bayinsa kuma mai yabawa ne ga ayyukansa na gari wanda suke aikata su don neman yardar Allah. Am yaquluna iftara ala Allah kadhiba فان يشا الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور daga abin da kafirai suke rayawa shine wannan alkur'ani annabi muhammad ne ya kirkire shi kuma ya danganta shi ga ubangijinsa sai Allah ya mayar musu da martani ya ce, Da a ce, ranka za ta riya a kan ka ƙarya, da na rufe zuciyarka ruf, kuma na goge ƙagen da ka yi, na bar gaskiyar. To tun da lamarin ba haka ba ne, sai hakan ya nuna gaskiyar annabi Muhammad cewa an yi masa wahayi daga Ubangijinsa. haƙiƙa Allah masani ne ga zukatan bayi, babu abin da yake ɓuya a gare shi. وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون shine maɗaukakin sarki yake karɓar tubar bayansa daga kafirci da sabo idan sun tuba gare shi kuma yake kau da kai ga munanan ayyukan da suka yi kuma yana sanin duk abin da kuke aikatawa babu abin da yake ɓuya a gare shi daga ayyukanku kuma zai muku sakamako a kansu. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد kuma yana amsar roƙon waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa suka yi ayyuka nagari kuma ya ƙara musu da abin da ba su roƙa ba daga falalarsa waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa suna da azaba mai ƙarfi da take jiran su ranar tashin alkiyama. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير da Allah ya yalwata arziki ga bayansa gaba ɗaya, da sun yi ɗagawa da zalunci a bayan ƙasa, sai dai shi maɗaukakin sarki yana saukar da arziki gwargwadon yadda ya ga dama na yalwatawa ko ƙuntatawa. Hakika shi masani mai ba da labari ga halin bayansa, kuma shi mai gani ne ya bayar saboda wata hikima ko ya hana saboda wata hikima. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد kuma shi ne wanda yake saukar wa bayansa ruwan sama bayan sun ɗebe ƙauna daga saukarsa sai ya yaɗa wannan ruwan sai ƙasa ta fitar da tsirrai kuma shi ne yake jibintar lamarin bayansa kuma shi ne abin yabo a kowane hali ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير daga cikin ayoyin Allah da suke nuna ikonsa da kaɗaitakarsa akwai halittar samai da halittar ƙasai da abin da ya yada a cikinsu na halittu masu ban mamaki kuma shi mai iko ne idan ya ga damar tara su domin yin sakayya tsakanin su hakan ba zai gajiyar da shi ba kamar yadda bai gajiyar da shi ba a farkon lamari وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ya ku mutane duk abin da ya same ku na masifa a ku. ko a cikin dukiyarku to sakamakon ayyukan da kuke aikatawa ne na sabon Allah kuma Allah yana yafe ma da yawa daga cikinsu baya kama ku da su وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير kuma ba za ku iya gujewa Ubangijinku ba idan ya yi nufin yi muku ba kuma ba ku da wani majibincin lamarinku koma bayan Allah, wanda zai jibinci lamarinku, kuma ba ku da wani mataimaki da zai ɗauke muku azabarsa idan ya saukar muku da ita. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور daga cikin ayoyin Allah da suke nuna ikonsa da kaɗaitakarsa akwai jiragen ruwa waɗanda suke gudu a cikin teku tamkar duwatsu wurin girmansu da tsawonsu idan Allah ya ga damar tsayar da iskar da take tafiyar da su sai tsayar da ita sai su yi tsaycak a cikin teku ba sa motsi lalle a cikin wannan abin da aka ambata na halittar jiragen ruwa da hore iska akwai dalilai bayyanannu akan ikon Allah ga duk mai yawan haƙuri akan bala'i da jarrabawa mai yawan godiya ga ni'imomin Allah a gare shi أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ko kuma idan Allah ya ga damar ya hallaka waɗannan jirage ta hanyar aiko musu da iska mai ƙarfi sai ya hallakar da su saboda laifuffukan da mutane suke aikatawa sai dai yana yin afuwa akan da yawa daga cikin zunubban bayansa baya musu ba akan su ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah don ɓata su sun sani cewa yayin hallakar da waɗannan jirage ta hanyar aiko da iska mai ƙarfi ba su da wani wurin gujewa wannan hallakar don haka ba sa kiran kowa sai Allah kuma suna barin duk wanda ba shi ba. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون يا كومتاني duk abin da aka ba ku na dukiya ko matsayi ko ‘ya'ya duk jin daɗin duniya ne’ kuma zai ƙare ya yanke ni'ima dawwamammiya ita ce ni'imar gidan aljanna wadda Allah ya tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kuma ga ubangijinsu kaɗai suke dogara a cikin al'amuransu والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون waɗanda suke nisantar manyan zunubai da munanansu kuma idan suka yi fushi da wanda ya munana musu da magana ko aiki sai su yafe masa kuskurensa ba sa yi masa ukuba a kai wannan afuwa karramci ne daga gare su matukar akwai maslaha da alheri a cikin yin hakan والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون waɗanda suka amsa kiran Ubangijinsu ta hanyar aikata umarninsa da barin abubuwan da ya hana kuma suka cika sallah da siffa mafi cika da waɗanda suke neman shawarar juna a cikin al'amuran da suka dame su, kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi. wallazina إذا أصابهم البغي yantasirun ينتصرون waɗanda idan aka cuce su sai su lama don girmama su da sama wa kansu izza idan wanda ya zaluncin bai cancanta a yi masa afuwa ba to wannan ramuwar daidai ce musamman ma idan ya zama a cikin afuwar babu wata maslaha. wa سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على la إنه لا يحب الظالمين duk wanda yake son ya bi haƙinsa to yana da damar hakan amma daidai yadda abin yake ba ƙari ba ƙetar iyaka wanda ya afuwa ga wanda ya munana masa kuma ya gyara tsakaninsa da ɗan uwansa to ladarsa yana wurin Allah hakika Allah baya son azalumai, waɗanda suke zaluntar mutane a dukiyarsu ko kawunansu ko mutuncinsu kai Allah yana ƙinsu ma ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل duk wanda ya nemi haƙƙinsa bayan an zalunce shi to waɗannan babu wani laifi a kansu saboda sun karɓi haƙinsu انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق الحق أولئك لهم عذاب أليم zargi da uquba suna kan waɗanda suke zaluntar mutane kuma suke saɓo a bayan ƙasa waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi a lahira ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور أما وندي يقولي أكن cutar da waninsa ya masa kuma ya yafe masa to wannan alheri zai janyo masa alheri da al'ummar da yake rayuwa a cikinsu wannan abu ne abin yabo ba kowa ake datarwa ga haka ba sai ma'abocin babban rabo ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل duk wanda Allah ya taɓar da shi daga barin shirya ya taɓar da shi daga gaskiya to wannan baya da wani majibincin lamarin da zai jibince lamarinsa kuma za ka ga waɗanda suka zalunci kawunansu da kafirci da saɓon Allah yayin da suka ga azabar Allah a ranar alkiyama suna burin shin ko akwai wata hanya da za a koma zuwa duniya mutuba zuwa ga Allah وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم يا كيوانا مزو ذاك غودنا الظالمين lokacin da ake bijiro da su ga wuta a cikin ƙasƙanci da kunyata suna kallon mutane a sace saboda tsananin tsorata da azaba waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa suka ce hakikanin waɗanda suka yi asara da gaske su ne waɗanda suka yi asarar kawunansu da iyalansu a ranar alkiyama saboda abin da suka haɗu da shi daga azabar Allah ko saurara hakika waɗanda suka zalunci kansu da yin kafirci da aikata sabon Allah suna cikin azaba da wamammiya wadda ba ta yankewa. وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل kuma ba su da wasu masoya da za su taimaka su tsailatar da su daga azabar Allah ranar alkiyama duk wanda Allah ya tabar da shi gabarin gaskiya ya tabar da shi to har abada ba zai taɓa samun wata hanya da za ta kai shi zuwa ga shari'a ba. استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ya ku mutane ku amsa kiran ubangijinku ta hanyar yin gaugawa wurin kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana da barin zanyi zanyi tun gabanin ranar alkiyama ta zo wadda idan ta zo ba ku da wata mafaka da za ku fake a cikin ta kuma ba ku da wani yankari da za ku yi inkarin laifuffukanku da kuka aikata a duniya da shi. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور idan suka bijire daga abin da ka umarce su da shi ya kai wannan manzo to ba mu aiko ka ka zama mai tsaro a kansu ba kana kiyaye ayyukansu babu abin da yake kanka sai isar da saƙon abin da aka umarce ka da isarwa su kuma hisabin su yana wajen Allah hakika mu idan muka ɗanɗana wa mutum rahama daga gare mu kamar ta wadata da lafiya da makamantansu sai ya farin ciki da ita amma idan wani bala'i ko abin ki ya samu mutane saboda laifuffukansu to ɗabi'ar mutane ita ce butulci ga na'imomin Allah da rashin godiya a kansu da fushi da abin da Allah ya tsara shi da hikimarsa. Lillahi mulkus samawati wal يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيماً innahu alimun qadir mulkin sammai da ƙasai duk na Allah ne yana halittar abin da ya ga dama na namiji ko mace ko haka yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya mata yana hana shi ‘ya'ya maza kuma yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya maza ya hana shi ‘ya'ya mata ko kuma ya haɗa ma wanda ya ga dama maza da mata kuma yana sa wanda ya ga dama ya zama bakararre baya haihuwa haƙiƙa. shi Allah masani ga abin da ya faru da wanda zai faru a nan gaba don haka wannan yana cikin cikar iliminsa da cikar hikimarsa babu abin da yake ɓoyar masa kuma babu abin da yake gagararsa. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم baya inganta Allah ya magana da wani mutum sai ta hanyar wahayi ko ilhama ko wani haka ko ya masa magana ta yadda ba zai gan shi ba sai dai ya ji maganarsa kawai ko kuma ya aiko masa da manzo daga cikin mala'iku kamar Jibrilu sai yayi wahayan abin da ya ga dama na wahayi ga wannan mutumin manzo da izinin Allah hakika Allah maɗaukaki ne a cikin siffarsa da zatinsa kuma mai hikima ne a cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da shari'arsa وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabawa a gabaninka ya kai wannan manzo haka muka yi maka wahayin alkur'ani daga wurinmu gabaninsa baka san menene littattafan da aka saukar wa manzanni daga sama ba kuma baka san menene imani ba sai dai mun saukar maka da wannan alkur'ani don ya zama haske da muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayanmu hakika kai kana nusar da mutane ga hanya miƙaƙƙiya ita ce addinin musulunci صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور ita ce hanyar Allah wanda yake da mulkin abin da yake cikin samai da ƙasai halittarsa ce mulkin ne tsarin ne tabbas zuwa ga Allah shi kaɗai ake mayar da dukkan al'amurra wajen ƙaddara su da tsara su